Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العليم وسلم وزد وبارك على رسول الله masu sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan safiya kuma farko a wannan rana da fatan an waye gari cikin koshin lafiya gare jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku sauran sheshen da muke dauke da su inda zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yan bita da fashin baki a kansu daga nan sai shirin nan na muryar masu saurare shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da masu sauraron mu suke bayyana ra'ayinsu a kansu ta fuskokin siyasa zamantakewa tsaro da dai sauransu daga nan kuma sai shirin nan na fito musulunci da kan yi bayani akan wasu matsaloli na addini za mu karkare da shirin nan na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar tare da yin bita da yin fashin baki a kansu waɗanda su ne abin da za a ji a zangon shirin namu na wannan safiya da yardar Allah da fatan masu wari za a biyo mu sannan hankali a cikin shirin. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanin labaran jagoran 'yan adawa kasar uganda ya yi watsi da sakamakon zaben shugabancin kasar iran ta ce har yanzu tana kan bakarta na shigar da karar amurka a gaban kotun duniya rikicin cinikayya tsakanin china da kuma amurka ya janyo asarar guraben ayyuka sama da 200 a amurka don zuga cikakkun labaran jagoran 'yan adawar kasar uganda robert kiyagulanyi da aka fi sani da bobby wine ya yi watsi da sakamakon zaben shugabancin kasar na ranar alhamis da hukumar zaben kasar ta sanar a jiya inda ta bayyana shugaba mai ciyo museveni a matsayin wanda ya lashe zaben bobby wine da sauran 'yan takarar da suka shiga zaben sun yi zargin tafka magudi a sakamakon zaben museveni ya samu kashi 58 har da 64 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kada yayin da babban abokin hamayyarsa Bobi Wine din ya samu kashi 34.83 cikin ɗari. Kafin hakan dama jagoran 'yan adawan na Uganda ya nuna damuwa akan yadda sojoji suka yi wa gidansa kawanya gabanin fitar da sakamakon zaben. Mr. Bobby Wine ya kuma koka kan cin zarafin magoya bayansa da jami'an tsaro suka yi da kuma hanawa magoya bayansa sanya ido a zaben. Shugaba Museveni mai shekaru 76 ya shafe shekaru 34 yana mulkin kasar wanda a yanzu kuma zai mulki kasar na wani wa'adin mulki karo na shida idan kotun tsarin mulkin kasar ta tabbatar da nasararsa a wannan zaben shugaban falastinawa mahmud abbas ya bayyana cewa za a gudanar da manyan zabuka a falastinun a tsakiyar wannan shekara da muke ciki za a yi zaben a majalisar dokoki da kuma na shugaban kasa a ranakun 22 ga watan mayu da kuma 31 ga watan yulin shekarar 2021 din nan karo na farko kenan da za a yi gudanar da zaben a yankunan falastinawa cikin sama da shekaru goma sha biyar rashin gudanar da zaben dai yana da nasaba ne da sabanin da ke akwai tsakanin falastinawan a jam'iyyar fata ta mahmud abbas da kuma kungiyar hamas jam'iyyar fata ta mahmud abbas ita ce ke rike da iko da yammacin kogin jordan yayin da kungiyar hamas ke rike da yankin zirin gaza amma a watan satumban bara bangarorin biyu sun cimma yarjejeniyar haɗin gwiwa da kuma gudanar da zaɓukan kungiyar tarayyar turai dai ta buƙaci isra'ila da ta taimaka wa palestino wajen gudanar da zaɓukan masu zuwa jamhuriyar musulunci ta iran ta ce tana nan kan bakarta na shigar da karar amurka a gaban kotun duniya ta icg da yake amsa tambayar 'yan jarida a taron mako-mako da 'yan jaridan kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id hatibzade ya ce tabbas wannan batu yana nan kuma tuni iran ta mika wasika game da wannan aniyar ta ga ofishin jakadancin kasar switzerland da ke nan tahiran wanda ke wakiltar kadarorin amurka a iran mr zade ya ce idan har amurka bata daina takurawa jami'an diplomasiyar iran ba da iyalansu to tabbas wannan batu za a mika shi ga kotun duniya domin ta bi wa iran kadinta ya ce jami'an diplomasiyar iran na fuskantar takurawa daga amurka a kungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su majalisar ɗinkin duniya da bankin duniya da asusun bayar lamani na duniya to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran wani nazari da cibiyar binciken harkokin tattalin arziki ta oxford ta gudanar ya bayyana cewa rikicin cinikayya tsakanin china da kuma amurka ya janyo asarar guraben ayyuka na yi har sama da 245 a amurka amma ya kuma bayyana cewa idan bangarorin biyu suka kawar da manufofinsu na sakawa juna karin haraji da inganta cinikayya a tsakaninsu za a samu sabbin guraben ayyukan yi a amurkar kafin nan da shekarar 2025 kafar yada labarai ta Reuters ta rawaito cewa kwamitin kula da harkokin cinikayya a tsakanin Amurka da China ta kaddamar da nazarin wanda cibiyar binciken harkokin tattalin arziki ta Oxford ta gudanar. An fitar da nazarin ne kwanaki kalilan kafin zaɓen shugaban Amurka Joe Biden ya kama aiki tare da nazarin manufofin cinikayya na ƙasar duk da cewa Joe Biden ya taɓa furta cewa ba shi da shirin sanya manufofin haraji da shugaba Trump ya zartar. hukumar kula da ayyukan jin kai da kuma bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana matukar damuwa game da dubban ɗaruruwan masu buƙatar agaji a yankin tigray na ƙasar habasha wanda aka kiyasta adadin mutanen da ke buƙatar agajin domin ceto ceton rayukansu ya kai miliyan biyu har da dubu ɗari uku ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya osha ya ce majalisar ɗinkin duniya da abokan hulɗar da ke samar da tallafin jin kan bil'adama a habasha sun yi kiran gaggawa ga dukkan bangarorin da abin ya shafa da su bayar da dama ga jami'an agaji don shigar da kayayyakin tallafin jin kan bul'adama ga yankin na tigray domin tallafawa mutanen da ke cikin matsananciyar buƙatar tallafin to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan to ga shida son barka dauke da labaran duniya yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari dukkanin shirin da muka riga muka ambata tun daga farko za mu fara da shirin nan ne na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita da fashin baki a kansu duniyar mu a yau Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa. To a yau shirin namu zai yi tsokaci ne akan batun samar da rigakafin cutar corona. Wataƙila ma har da wasu manufofi daban. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin da shirin zai gudana. tsallake shekara ɗaya daga bullar cutar corona sannan kuma an ɗauki watanni daga fara ƙoƙarin gano rigakafinta ƙasashe da dama ne dai suka fara wannan ƙoƙari na gano yanayin cutar da kuma maganinta wato rigakafi daga cikin ƙasashen da suka bayyana cewa suna ƙoƙarin samar da rigakafin wannan cuta ta corona da akwai birtaniya da amurka da kuma ƙasar jamus waɗanda ƙasashe ne da cutar ta fi yaduwa a cikinsu idan aka ɗauki amurka za a iya cewa tun farkon bullar corona ta farko ake samun masu mutuwa a cikin wannan ƙasa fiye da sauran ƙasashe an yi lokacin da akalla a kowace rana mutanen da suke mutuwa sun kai dubu biyu sannan aka kai ga batun dubu hudu da ma wasu lokutan da suka kai dubu biyar wato ita kuwa ƙasar birtaniya ta zama ƙasar da aka samu bullar sabuwar cutar corona wacce ta rikide ta sauya tsarin halitta daga yadda aka santa a fari tun bayan bullarta a yuhan na ƙasar sin batun samar da rigakafin cutar corona ya kasance mai tattare da gasa ta tattalin arziki da kuma siyasa kowane daga cikin manyan kamfanonin samar da magani a duniya da mafi yawancinsu suna amurka ne da yammacin turai kamar pfizer johnson johnson da Roch da makamantansu sun yi rigegeniya kuma sun daɗe suna yi wajen samun riba mafi girma a fagen magunguna. Wannan tsohuwar al'ada ce a tsakanin kamfanonin a ƙarƙashin tsarin jari hujja na mamaye mafi yawancin kasuwar magunguna. a kan batun korona ma wannan al'adar ta fito fili inda tun bayyana cutar da watanni kaɗan irin waɗannan kamfanonin na magunguna suka fara magana akan fara yin bincike domin samar da maganin ta ko rigakafinta kamfanin haɗa magunguna na biotech da ke ƙasar jamus yana cikin na farko-farkon da suka sanar da cewa sun fara ƙoƙari a fagen samar da rigakafin cutar shugaban ƙasa amurka donald trump ya nemi wancan kamfani da ya tattara ya nasa ya nasa ya koma amurka da zama saboda idan ya samar da rigakafin ya zama na amurkawa ne za su ci moriyarsa a matakin farko sai dai kamfanin ya mayar da martani da cewa maganin da zai samar na kowa da kowa ne kuma kowa zai ci moriyarsa ba amurka kadai ba kuma suna aiki ne domin wato dukkanin 'yan adam ba saboda kuɗi su kadai ba wannan take ne da wancan kamfanin ya bayar wanda bai kore cewa shi ma bai fita daga layin jari hujja ba na mafi yawancin kamfanoni da suke amfani da shi wajen samar da magani irin wannan bugu da ƙari siyasa ta shiga a cikin batun samar da rigakafin cutar corona inda ba ɗauki lokaci mai yawa ba daga sanarwar da kamfanonin turai da amurka suka yi na ƙoƙarin samar da rigakafin ƙasar rasha da ma ƙasar china suka sanar da cewa su ma sun yi nisa a nasu ƙoƙarin kuma a cikin ƙanƙanar lokaci sai ga rasha ta sanar da cewa nata rigakafin ma ya kammala amma ta fara yin wa 'yan ƙasar ta allurar ga rigakafin wasu cibiyoyin kiwon lafiya na turai da amurka sun rika yin shaku akan wato inganci rigakafin na rasha da ma na kasar sin hakanan ma na iran wacce ita ma ta shiga cikin sahun masu kokarin samar da rigakafin na corona tabbas wannan shakkun da kokonto na siyasa ne da kasuwanci yammacin turai a ƙarƙashin jagorancin amurka sun ɗauki kaukansu a matsayin wata cibiyar duniya da ya kamata a ce dukkanin ƙasashen duniya suna biye da su a baya don haka duk wanda ba daga cikinsu ya fito ba wato kamfanoni kenan bai da haƙƙin ya zama ya shige gaba wajen samar da wani abu mai amfani ga bil'adama suna kuma sanya shakku akan ingancin duk wani abu da ya fito mai amfani ga bil'adama in ba daga gare su ba ne bugu da ƙari suna son zama waɗanda za su mame kasuwannin duniya da magungunan da za a samar da toshewa duk wata ƙasa kafa domin ta ci moriya ta fuskar tattalin arziki a wannan fage sai dai baya ga ga waɗannan dalilai biyu masu muhimmanci a fagen samar da maganin da rigakafin, da akwai wani batu mai hatsari da shine gwajin yin wasu magunguna na daban akan mutanen da ba na amurka ba ko na turai domin a cikin waɗannan ƙasashen da akwai dokoki da suka hana a gwada wasu magunguna a matakin farko a kan mutanen wannan nahiyar sai dai a tafi nahiyar afirka ko kuma asiya a lokacin da iran ta bakin jagoran juyin musuluncinta ta sanar da cewa ta haramta shigo balle amfani da rigakafin da aka samar a amurka da birtaniya kasashen na turai da masu yawo a ƙarƙashinsu sun fara farfaganda a kanta da cewa ta haramta wa al'ummar ta samun magani tabbas yin wannan irin farfaganda ba ta da bambanci da manufofin da muka ambata a baya sun san dalilan da ya sa iran ɗin ta yi haka domin waɗannan ƙasashen biyu musamman ingila da amurka suna da tarihi mai cike da watsa cututtuka a duniya. Ga misali a shekara ta 1906 wani likitan Amurka mai suna Richard Strong wanda masanin cututtuka ne da suka fi yaduwa a yankuna masu zafi ya je kasar philippines ya yi gwajin wani rigakafi a kan fursunonin kasar da hakan ya sanadiyar mutuwar sha uku daga cikinsu an kuwa yi musu wannan gwaji ne dai ba tare da amincewarsu ba a shekara ta shida, kamfanin pfizer ya yi gwajin wani magani a kan ƙananan yara a kano da ke najeriya da hakan ya yi sanadiyar mutuwar da dama daga cikinsu da kuma raba wasu da dama daga cikinsu da hankalinsu a bisa dalilin irin wannan ne iran ta yanke hukuncin cewa ba za ta lamunta da wani daga cikin kamfanonin waɗannan ƙasashen ya gwajin allurar rigakafi a kan 'yan ƙasar ba balle ma a shigo da ita domin aiwa mutanen ƙasar kuma baya ga ita kanta iran ɗin tana ƙoƙarin samar da nata rigakafin ta kuma haɗa kai da ƙasar cuba wacce ta fice a fagen aikin likitanci da magunguna domin samar da rigakafi mai ƙarfi to masu sauraro za mu da aya a nan saboda lokacin da aka yanke wa shirin ya zo ƙarshe muna fata za ku zaci shafukan na intanet www.hausatv1.radio www.hausatv1.ng sai mun ji daga gari. yanzu sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na muryoyin masu saurare shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da masu sauraron mu suke bayyana ra'ayinsu akan su da fuskokin siyasa zamantakewa tsaro da dai sauransu muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako za mu zakula wasu daga cikin ku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana ne na ne da kullum Muji Muhammadu wanda aka sani da suna Muji Soja direban Adadis Sahu a nan Zandar bakin likitar Dutse. Ina so in yi amfani da wannan dama da kuke bamu kamar kullum da aka saba mu da yan uwa da abokan arziki kamar su Musa Harin Asuba kashe mai sabko da magaram akwai Isu Madatai wanda yake birnin Yamai akwai Alhaji Bashir Dandada mai shago a bakin likitar Dutse akwai Dini mai albasa bakin kaso dole akwai Rabe mai dawa mai aski kwanar rahama akwai Abdulmumani mai aski ila Ahmad Dunguza ina da Abdu mai tebur bakin likita dutse akwai Jamilu mai are da sahu bakin likita dutse akwai Lawal Gullusuwa mai are da sahu bakin likita dutse akwai Salisu Rado mai are da sahu bakin likita dutse akwai Isu Bitas mai are da sahu bakin likita dutse akwai shugabanmu na yan are da sahu gabaki daya president Tijjani Danduwa da fatan za ku tashi lahiya BOH Hausa. Mai magana naku ne ne da kullum Muji Muhammadu amma an sani na da suna Muji Soja mai adai da sahu bakin likita dutse a tashi lahiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio biyat mai albarkar fatan da kuna cikin koshin lafiya kuna tare da mr sauraron ku crazy hamza yalo daga nan birnin Agadez a jamhuriyar nijar zan mika dubban gaisuwa na zuwa ga bukari rogar roga musamman zuwa ga zakin love musamman zuwa ga hamsa ekom zuwa ga mai namu zuwa ga bukari roga roga zuwa ga kwansayen namu banzema musamman zuwa ga larwana alhaji abdu da kevin birnin agadas dan kabo-kabo zuwa ga abokina na fi'u zuwa ga abokina mamakin ko zuwa ga musamman mai shirye-shiryen hassan barka shi ma yana mai fata alheri a tashi lafiya da dukkanin ma'aikatan radio ira assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na boh mai magana sanusi maɗatai ta ganin da magaram jamhuriyar nijar yau na shigo hili ne domin mai sakon gaisuwa zuwa ga yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida isu maɗatai da magaram ina gaida mustapha rabilu wanda yake tumniya ina gaida leduru mai essence bakin asibitin dutse akwai na agwa mai faci bakin asibitin dutse daga ƙarshe ina gaida hassan barka tiyaman shirin da dukkan wakilan boh hausa da suke sassa sassa daban-daban na duniya na gode a tashi lahiya mai magana sanu su madaddai ta ganin da magaram shan hudu nisha assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga ga dan fulani waje shugaban kungiyar da alkhairi muka zo rashin jihar bauchi to zan yi amfani da wannan dama mika sakon gaisuwa ta zuwa ga abokanai na kamar su ilyasu yakubu digawa itas gadau akwai ibrahim sd kusfa zaria ibrahim iromo da awai akwai ibrahim salis dan kaduna akwai ibrahim dan fulani yayari akwai isa jikan mai saje akwai aliya ya jafar unguru akwai bulama kulla kandila bukar nijar akwai umar bulama akwai wari malam bare bare zuwa nijar akwai bamaina hannami marmartuwa akwai sayidi barhama akwai aliyu auta kafinta dan fulanin fulato akwai ibrahim musa wada barikin ladi akwai iliyasu m iliyasu gulawa akwai mutaka mtk shaun takai akwai yawa lissani takai usman direban bajet gamji akwai musa nokiya labida da dukkan masu sauraro wannan gida rediyo mai gaishe sa daidai wannan lokaci ka dora diga ga dan fulani waje shugaban kungiyar da alkhairi muka zo rashin jihar bauchi assalamu alaikum radio boh tehran mai magana iliyasu yakuba digawa ita ga dau jihar bauchi to zan yi amfani da wannan dama in isar da sakon gaishe gaishe na ga yan uwa da abokan arziki akwai ibrahim iromo dake akwai yusuf cimbi akwai isuhu suleiman maɗatai da magaram akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai suraji daga ƙasar gambi akwai tahir m tahir jan bulo kano akwai murtala da batika da dama akwai ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal akwai iliyasu m iliyasu gulawa akwai muhammadu direban murba mashiyo akwai ayuba sarkin hakuri lafiya da fatan dukkaninsu sun ji suna cikin koshin lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakata wannan gida dan majimu'a ta rediyon bos Hausa. Da magana shugaban kungiyar Association Mai Abban Jummai da fatan mun tashi lafiya. To Allah ya samu ƙarshen mako lafiya. Zan miƙa sakon gaisuwa ta ga wannan dama da na samu ga shugabanninmu manya-manya na Jamena da kuma shugabanninmu 'yan uwanmu mu na Mandaliya. Eh, Madu Abba Mai Goro da ainihin kanina Muhammad Shaibu Adam da ainihin shi kansa mai gida mai fatu sai in dawo nan mai lau gaba ɗaya ina gaida dukkan population na Malo in koma kuma Lumiya ma ina gaida kowa da kowa in koma ainihin Gilandan ina gaida kowa da kowa mutanen Kusuri da mutanen Durbali to ina gaida shugaban Durbali Yushau da sa gaba daya shugaban asusu kenan Allah ya saka da alkhairi mai gaida ku shugaban asusu reshen Malo Abban Jummai ina ma kowa da kowa fatan alkhairi mu ne lafiya mu kwan lafiya Assalamu alaikum Radio Taharan murya musulunci da fatan kuna cikin koshin lafiya muna godiya da wannan dama da kuke ba mu muke mika gashe gashe yan uwa da manan arziki muna godiya Allah saka da alheri sunana da farko shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura da farko ina ga da isu madatte da magaran akwai zane da alife tifuwa wanda yake midik bazan manta da Mustapha Ranki likitan dabbobi a nan garkin daura akwai Rashid mai shayi wanda yake daura akwai mamman mamman wanda yake nan Libya bazan manta da Alhaji dan gamba mai atamfa wanda yake garin gomal ba zan manta ba tayar m tayar wanda yake jan bulo alaramma tsatsafa a nishanya da yake mayate da magaran ba zan manta da isu kurjin hashe mai wuyar bandeji wanda yake mata mai da shugaba yaya sonite wanda yake garin mata mai ba zan manta da mamman dan sandan najeriya wanda yake nan hadeja ba zan manta da mata na karbiya da hajara da suduwa da fati dungui Magariya. ba zan manta da shugaba shugaba manajan birnin Gamba da ke garin Magarya da duk wanda suke saurare na a daidai wannan lokaci na gode rediyo ta harar murya musulunci suna na shugaba Iliya kanti da shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya na gode. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci sakonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH ne hasan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. to yanzu ga shirin fatoyin musulunci da kan yi bayani akan wasu matsaloli na addini fatawoyin musulunci بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة صهروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na fatoyin musulunci a wato kenan shirin da a cikinsa muke ƙoƙarin kawo muku fatawoyi waɗanda ainihin suka fito daga sayidul khamenei hafizahullah to yau muna su ne mu ga fatawarsa dangane da abin da ya shiga cikin al'amura na bayar da cin hanci da rashawa bayar da cin hanci da rashawa da yake akwai waɗanda suka ɗauke shi kamar ba komai ba ya zama ruwan dare to shi yasa muka ga cewa bari mu shiga magafatawar shi wannan bawan allah dangane da abin da ya shafi bayar da rashawa yaya fatawarsa take abu ne sananne cewa muna da hadisai da dama daga ma'asumai alaihimussalam salam da ke nuni da haramcin bayar da rashawa da kuma karɓar rashawa din ita ma kanta misali akwai hadisi da aka nakalto shi daga imam rida alaihi salam haka ma akwai hadisi ka ba ma imam rida ba hadisi daga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sayyidul mursalin a cikin irin wannan hadisai hadisin yana nuna mana cewa kamar yadda yake cewa iyakum war rashwa فإنها محض الكفر ولا يشم haljanna, wato kenan الجنة وتكنن إكتشوا ina tsawatar muku dangane da al'amarin da ya shafi rashawa da cin hanci domin ita mahadul kufr yake cewa kafirci ne tsantsa wato wannan hadisi ne mai tsoratarwa rashawa cin hanci ike cewa mahadul kufri wato tsantsan kafirci ne wala ya shi sahibin rashwati rihal janna wanda yake ya kawanci rashuwa da ba da rashuwa da karbar rashawa to yake cewa wannan fa baya jin ma ƙarshen aljanna baki ɗaya to wannan hadisin sanannen hadisi ne kamar yadda na ce mazan allah sallallahu alaihi wasallam an nakalto daga gare shi haka ma daga imamai na ahlul baita alaihi salam to da dai sauran abubuwa da za mu ga cewa akwai hadisai daban-daban to bisa hakika fatawan wato malaman fikihu akan rashawa din nan shine muka ga cewa yanzu to menene hakikanin al'amari dangane da wannan al'amari na rashawa a fili yake cewa duk wani musulmi ka tambaye shi ba wani abu ne wanda yake boyayye ba zai ce da kai cin hanci da rashawa haramun ne wannan a fili yake to amma shi fatuwan da muka binciko dangane da wannan al'amari fatuwan da muka ciro daga sayyidul khamenei hafizahullah ta shafi cewa ya bambanta rashawa dinnan ya kasa ta kashi biyu akwai rashawa da ake bayarwa a ɓangaren al'amarin da ya shafi kotu ko kuma alkali wajen yanke hukunci a kotu sannan akwai kuma wani cin hanci da rashuwa da ake yi ba a ɓangaren da ya shafi hukunci ko kuma alkali ko kuma a kotu ba to a cikin abin da ya shafi hukunci na kotu to fatawansa a nan shine yake cewa to nan zai iya yiwuwa shi a mutum ya zo ya ba da rashawa ɗin da cin hanci domin izamana alkali ya yanke hukunci don ya samu wata fa'ida shi wanda ya ba da rashawar yana so a yanke hukunci amma domin shi a saman masa wani amfani daga yanke wannan hukunci din to wannan wani abu ne wanda yake ko haƙƙi ne nasa ko kuma ba haƙƙi ba ne bisa wani abu ne wanda yake ba haƙƙinsa ba ne amma shi dai kurin yana so ya ba da wani abu ga shi alƙalin domin ya yanke rashawa ɗin kamar misali shi wanda zai ba da rashawa da cin hanci ɗin ya ci da alƙali ɗin karɓi wannan to amma ban sani ba wannan gidan da ake ta mm, magana a kansa ban san nawaye ba amma da ni abin da nake so ka karbi wannan kuɗi a guri na wato ya bada cin hanci saboda haka in na baka wannan kurin in ka zo yanke hukunci ka yanke hukunci a matsayin cewa wannan gidan nawa ne to kaga da farko ya ce shi bai san ma dai na waye ba amma ya ba alkali wannan rashawa da cin hanci ya ce in ya zo wajen yanke hukunci ya mai da shi cewa kurin nasa ne to wannan wani nau'i ne na ainihin rashawa din wani nau'i na rashawa shine ya fito da hukunci wanda yake asalin hukuncin ma dama wato kenan ɓatacce ne shi kansa alkalin ya san ba haƙƙinsa ba ne shi ma wanda ya bada kuɗin ya san ba haƙƙinsa ba ne a wancan na farko shi ya ce bai san nawaye ba amma dai shi ko ta ne dai a bada hukuncin ya zama nasa wannan kuma shi ya san ba nasa ba ne alƙalin ma ya san ba nasa ba ne amma ya ɗauko kuɗi ba alƙali ya ce kurin ya yi hukunci wanda ba na gaskiya ba wannan nau'i na biyu kenan nau'i na uku ya bayar ya ce to ni dai ga wannan dai ka riƙe amma duk abin da ga gaskiya ne a cikin hukunci kurin ka je ka yanke amma dai ga wannan ka rike shi bai ce a yanke hukuncin gare shi ba amma ya ce dai kurin abin da aka san gaskiya ne kurin shi alkali ya je yanke amma ya ba shi wani abu na cin hanci da rashawa to sayyidul khamenei hafizahullah sai ce duk waɗannan misalai guda uku da aka bayar dangane da ainihin bayar da cin hanci da rashawa duk waɗannan misalai guda uku haramun ne wato kenan in dai abu ya shafi bangare ne na yanke hukunci a kotu alkali aka ba shi wannan irin rashuwa da irin wannan abubuwa ɗaya daga cikin waɗannan misalce guda uku to wannan abu haramun ne mutlakan ya haramta to idan aka zo kuma wani abu wanda shi sayyidul khamenei hafizahullah yake bayani a kai sai yake cewa to akwai wani abu wanda yake aka keɓance daga cewa a zahiri rashawa ce to amma yake cewa wannan ba haramun ba ne to wani bangare ne sai yake cewa kamar mutumin da ya zo ya ɗauki cin hanci nan da rashawa ya bayar yana cikin takuruwa yana cikin matsuwa bisa wani haƙƙi nasa da ya kamata ya karɓo a wani guri amma idan bai ba da wannan cin hancin ko wannan rashuwan ba lallai za a sarayar da wannan haƙƙin nasa za a hana masa kuma gashi yana takuruwa yana cikin matsuwa lallai yana bukata ya ga cewa ya dawo da wannan abu wanda yake dama nasa ne sai ke cewa a irin wannan hali in dai tabbas haƙƙin nasa ne ya kuma bayar don a dawo masa da shi domin in bai bayar ba su waɗanda suka riƙe masa haƙƙin za su hana shi ishe in mutum ya ɗauko abu ya bayar fatawan saidul yi ishe ba matsala wannan ba haramun ba ne sai dai shi wanda aka bawa ɗin shi ne ya aikata haramci kuma bai inganta ya karɓa ba amma shi wanda ya ɗauka ya bayar ice bai aikata haramci ba domin ya shiga takuruwan cewa in bai bayar din ba za a sare masa da haƙoƙinsa za a hana shi shi shine ya ɗauko ya miƙa ya ce wannan irin wannan hali ba matsala to wannan a dunkule fatawan sayyidul khamenei kenan a dangane da abin da ya shafi wato kenan kamar cin hanci da rashawa domin musamman wannan eh, al'amari na ƙarshen nan da ya ce ba haramun ba ne sau da dama akwai haƙoƙi da za ka ga jama'a suna da shi nasu suna su je wannan ofis suna bibiyan haƙoƙinsu su je wannan guri su je su wahala kuma abun suna buƙatar su domin tafi da rayuwarsu kuma haƙoƙinsu ne wani abun ya shafi gado ne wani abun ya shafi wasu abubuwa da yake nasu ne haƙƙinsu ne amma sai a hana su saboda shi mai rike wannan ofis din ba abin da yake so illa a bashi rashawa a bashi cin hanci to a irin wannan mutum zai iya ɗaukowa ya bayar shi bai aikata haramun ba amma shi wanda ya karba shi ne ya aikata haramun wannan ita ce fatawan sayyidul khamina'i hafizahullah to a nan za mu tsaya saboda lokaci amma dai a dunkule wannan shine abin da ya shafi fatawarsa dangane da abin da yake dangane da cin hanci da rashawa idan kuma akwai wasu tambayoyi da masu sauraron mu suke da su to za a iya turo tambayoyin ta filinmu na amsoshin fikihu insha Allah a wannan fili za mu amsa musu daidai gwargwado insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad to yanzu sai shirin mu na karshe shirin nan na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar tare da yin bita da yin fashin baki a kansu afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu. Inda a ci gaban shirinmu a wannan karo za mu tabo batun yadda matsalar fyaɗe ga mata ta zame wata babbar annoba a duniya musamman a ƙasashenmu na Afirka duk da tsauraran matakan da wasu hukumomi suke cewa suna ɗauka da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. mummunar ɗabi'ar wuce gona da iri kan mata ta hanyar yi musu fyaɗe laifi ne da ya watsu a sassa daban-daban na duniya yayin da laifin ya yi ƙaurin suna a wasu ƙasashen duniya musamman a ƙasashen da suke riya ci gaba da kuma wayewa kamar yadda masifar fyaɗe ta yi kamari a wasu ƙasashe da suke fama da matsalar koma baya da rashin ci gaba a fagen rayuwa musamman masifar talauci da rashin zaman lafiya lamarin da ke nuni da cewa matsalar matsalar wuce gona da iri kan ɗan adam musamman masifar fyaɗe ba ta takaita kan batun rashin ci gaba da kuma wayewar al'umma ba ko matsalar talauci da koma baya a fagen rayuwa ba don haka akwai buƙatar zurfafa tunani don yin kyakkyawar nazari domin gano yadda matsalar take da nufin ɗaukar matakan shawo kanta hakika laifin aikata fyaɗe yana daga cikin manyan laifukan wuce gona da iri kan ɗan adam da ke cutar da lafiyar jiki da na ruhinsa gami da rusa masa mutunci da kima a idan al'umma inda masifar fyaɗe take cutar da lafiyar jiki da ruhi da kuma hankalin mutum saboda rusa daraja da kimar mutum ne kamar yadda fyaɗe yake yin mummunar tasiri a kan mace musamman a lokacin aurenta ko irin mummunan kallon da wasu jama'a za su yi kan iyalanta lamarin da yake matsayin rusa matsayi a halin zamantakewa a fili yake cewa wasu mata kaɗan ne suke da ƙarfin gwiwar faɗar irin halin da suka shiga na masifar fuskantar fyaɗe daga maza ko ɗaukar matakin kai ƙara ga mahukunta domin bi musu kadi kan cin zarafin da suka fuskanta lamarin da ke buƙatar fashin baƙin masana da manazarta kan lamarin domin sanin amfanin hakan ko rashin amfaninsa a fagen rayuwar 'ya mace tabbas wannan matsala ta rashin ɗaukar matakin bin kadi kan matsalar cin zarafi da mace ta fuskanta na wuce gona da iri ta hanyar yi mata fyaɗe bai takaita da matsalar rashin ilimi da wayewa ba domin wannan matsala tana gudana a tsakanin kasashe da suka waye tare da ci gaban zamani misali a wata kididdiga da aka gudanar a ƙasar faransa a shekara ta 2017 da aka kira kididdigar da abin baƙin ciki tana nuni da cewa kashi goma sha uku cikin ɗari ne kacal daga cikin matan da suka fuskanci masifar wuce gona da iri ta hanyar fyaɗe suke shigar da ƙara domin bi musu kadi sakamakon haka masana ilimin halayyar ɗan adam suke bayyana cewa akwai dalilai masu tarin yawa da suke hana mata gabatar da ƙara domin neman bi musu kadi kan matsalar da suka fuskanta na fyaɗe daga maza masu wuce gona da iri ɗaya daga cikinsu ita ce mafi yawan matsalar matsalar wuce gona da iri kan mata ta hanyar yi musu fyaɗe tana faruwa ce a tsakanin dangi makusanta inda wasu alkalma suke bayyana cewa matsalar fyaɗe kashi casa'in cikin ɗari tana aukuwa ce a tsakanin dangi da suka haɗa zuriya inda wanda ya aikata laifin fyaɗen dangi ne ko makusancin mace lamarin da zai jefa wacce aka mata fyaɗen cikin tunanin yadda za ta bullowa batun kamar yadda iyayenta ko dangi za su fara tunanin irin matsalolin da tona batun zai haifar a tsakaninsu tabbas matakin wuce gona da iri kan mace ta hanyar yi mata fyaɗe musamman daga cikin danginta yana tsananin yin mummunar tasiri a kwakwalwar mace inda za ta dinga duba yadda take ɗaukan mutumin da ya yi mata fyaɗe a baya kafin faruwar wannan masifa amma ga shi ya rusa mata daraja da kima irin wannan tunani yana karya zuciyar ya mace tare da hana ta karfin gwiwar sanar da 'yan uwanta matsalar da ta shiga kamar yadda matakin da wasu daga cikin dangi za su ɗauka na neman rufa asirin ɗan uwansu ko ƙoƙarin ɗora mata laifin abin da ya faru a kanta zai ƙara nisan tata daga ɗaukan matakin gabatar da ƙara kansa. A cikin shirinmu a wannan karo za mu zanta ne da malama Umuddin Abbani shugabar kungiyar kula da harkokin mata da ƙananan yara a harkar zamantakewar rayuwa da ke da cibiya a jihar da magaram a jamhuriyar Nijar kan yadda masifar fyaɗe ta zame ruwan dare gama duniya musamman a nahiyar mu ta Afirka inda ta fara da batun ƙasarta musamman ma jihar ta tana mai bayyana cewa yaƙe dai a nan mu ƙasar Nijar kuma musamman ma a damagaran gandar inda jihar damagaran inda nake gaskiya abu ne wanda yana faruwa sosai kuma mu a cikin rijistar ɗin ma muna da shi gaskiya da yawa abin kuma ma yana ba mu tsere tun da abin ƙariya yake kuma balle ma ƙananan yara kuma mun yi rijistar ne a shekara hudu da aka yi ma. Ita ne irin wannan abin da nace ce gaskiya ne kuma abu ne abin bakin ciki wallahi da yake faruwa kuma abin ba wasu wata rana kika ga shi aikata shin ma ba wai lalle yara ƙanana ba ne ba wata rana ma masu cikakken hankali ne wajen suke aikata irin wannan abu. Eh, gaskiya abin yana ba mu tsoro sosai tunda a bana dai ganin ke kamar abin ya yi yawa ya yi yawa sosai tunda yana faruwa sosai. Babbar masifar da ke damun al'umma tare da rashin sanin tushen masifar ita ce yadda ake yawan samun wasu manyan mutane balagaggu suna fyaɗe ga ƙananan yara mata ko shin ƙungiyoyin mata masu fafutukar kare haƙƙi sun kai ga gano dalilan wannan bullar masifar. abin da muka lura a ɗin sai mu ce to wannan masu irin aikata wannan abu yawanci dai shaye-shaye ne yake shafi irin wannan abubuwa kamar yanzu in da samari ne shi a ce gaskiya shaye-shaye ne wasu ba sa rabuwa da shaye-shaye shi ke sa su haka nan wasu kuma in dai kamar an shekulayanta ne ni sai kamar wasu neman duniya ne yake sa su su yi irin wannan abubuwan har su fita daga hanya to kenan ga irin abin da mu muke tsinkayen sawa haka nan sannan akwai abu na uku kamar wasu uwaye in an yi ba sa fito cewa su faɗi balle a je a kai ƙara a nemi wanda ya yi shi a buga doka doka ta aikin sai a ji cewa ko a ji kunya ko dan rige ma yarinya asiri ko kuma dan shi wancan rufe asiri to a ina rigin asiri za a yi asiri a wanda ya aikata irin wannan abu wanda Allah bai ya san shi kuma al'umman ma ba ta san shi to in ka yi an arha wa mutum asiri to kaga wannan da ake yi shi yake sa ba wasu ƙarfin gwiwa shi kenan in sun yi ma sun san ba wani abin da za a yi eh, shi mutum da ba ƙarar za a kai ba kuma ba wani abu da a yi ko kuma uwa ce a ah, wannan na gida ne ko ne ne bari a gyara to kaga irin wannan abu ma yana sa abin ya karu tunda inda ka ce ana bari lalle lalle doka ta yi aikin ta tunda in an je mu dai a nan dai jihar mu dai kuma a kasa ma ki ina maka tabbatar cewa in dai an kai kara in dai na yaɗe ne babu zancen wani saurarawa alƙalai ba su da kai amsa irin wannan abun gaskiya suna yi daidai iyayen su na cewa su ga wannan abun an hakunta wanda ya yi shi a hannun su babu zancen wani sauki a cikin indiya abu ya wasu ire-iren matakai kungiyoyi irin naku na mata suke ɗauka domin wayar da kan 'yan uwansu mata iyaye da suke da ɗabi'ar rufe batun fyaɗe ga 'ya'yayensu mata da sunan kare mutunci ko ƙimar mace a idan jama'a musamman ganin hakan yana ɗauke da matsaloli masu yawa inda malama Umaddin ke bayyana cewar muna yin waye kai ma uwaye kuma ba ma uwaye sosai ba muka je kamar cikin ungoyi haka muna hira da mata kamar in gurin kan ma ya samu muna hira da mata kuma muna waye kai sosai muke a bisa kan irin cewa in an wannan rufin asirin banna ce a yi idan wani ma wanda yake da irin sha'awa irin wannan abin zai yi shi yake ai ba komai ake yi ba kenan gara mutane su bari cewa in sun ba wai tsoron asiri suka ma su ba a'a sun kare ta daga gaba kuma sun kare sauran iya daga irin wannan abin tunda wanda ya ga an buga sanda riko ya buga sanda sosai zai ji tsoron ya yi shi idan muna waye kai gaskiya mu uwayen a bisa kan irin wannan daga cikin korafe-korafen da ake yi kan dalilan yawaitar fyaɗe a tsakanin al'umma shine batun cewa irin hukuncin da ake zartarwa kan mutanen da aka samu da laifin yin fyaɗe bata da wata kima ko kuma zargin aikata laifin ma ya saraya tun kafin a kai ga zartar da hukunci ko yaya lamarin yake a jamhuriyar Nijar a sosai gaskiya akwai yi a nan jihar da dokoki suna da tsauri sosai bisa kan masu yaɗi tunda abu ne wanda in an tabbata an yi shi ya abu to gaskiya na maka tabbatin cewa alkali ba sa saurarawa suna sa dokar sosai ta yi eh, aikin ta kuma ko da irin uwayen nan wata rana kaga an je ana shari'a tana tafiya daidai ka a je a ce ranar shari'a ce su ce irin su to gaskiya alkalan mu ba sa yarda da zancen wani an janye to kai in uwa ka janye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 tunan nan maka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma da yake muna ɗan sauran lokaci ya san barka ya sake dawowa dauke da wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara tun daga farko. jagoran 'yan adawar kasar uganda robert kiyagulanyi da aka fi sani da bobby wine ya yi watsi da sakamakon zaben shugabancin kasar na ranar alhamis da hukumar zaben kasar ta sanar a jiya inda ta bayyana shugaba mai ciwo wari museveni a matsayin wanda ya lashe zaben Bobby wan da sauran 'yan takarar da suka shiga zaben sun yi zargin tabka magudi. A sakamakon zaben Museveni ya samu kashi 58 har da 64 cikin dari na yawan ƙuri'un da aka kada yayin da babban abokin hamayyarsa Bobby wan ɗin ya samu kashi 34.83 cikin ɗari. kafin hakan dama jagoran 'yan adawar na uganda ya nuna damuwa akan yadda sojoji suka yi wa gidansa ƙawanya gabanin fitar da sakamakon zaben mr bobby wan ya kuma koka kan cin zarafin magoya bayansa da jami'an tsaro suka yi da kuma hana wa magoya bayansa sanya ido a zaben shugaba museveni mai shekaru 76 ya shafe shekaru 34 yana mulkin kasar wanda a yanzu kuma zai mulki kasar na wani wa'adin mulki karo na shida idan kotun tsarin mulkin kasar ta tabbatar da nasararsa a wannan zaben shugaban falastinawa mahmud abbas ya bayyana cewa za a gudanar da manyan zabuka a falastinun a tsakiyar wannan shekara da muke ciki za a yi zaben a majalisar dokoki da kuma na shugaban kasa a ranakun 22 ga watan mayu da kuma 31 ga watan yulin shekarar 2021 din nan karo na farko kenan da za a yi gudanar da zaben a yankunan falastinawa cikin sama da shekaru goma sha biyar rashin gudanar da zaben dai yana da nasaba ne da sabanin da ke akwai tsakanin falastinawan a jam'iyyar fata ta mahmud abbas da kuma kungiyar hamas jam'iyyar fata ta mahmud abbas ita ce ke rike da iko da yammacin kogin jordan yayin da kungiyar hamas ke rike da yankin zirin gaza amma a watan satumban bara bangarorin biyu sun ci cimma yarjejeniyar haɗin gwiwa da kuma gudanar da zaɓukan kungiyar tarayyar turai dai ta buƙaci isra'ila da ta taimaka wa wajen gudanar da zaɓukan masu zuwa jamhuriyar musulunci ta iran ta ce tana nan kan bakarta na shigar da karar amurka a gaban kotun duniya ta icg da yake amsa tambayar 'yan jarida a taron mako-mako da 'yan jaridan kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran na sa'id hatibzade ya ce tabbas wannan batu yana nan kuma tuni iran ta mika wasiƙa game da wannan aniyar ta ga ofishin jakadancin kasar switzerland da ke nan iran wanda ke wakiltar kadarorin amurka a iran mr hatib ya ce idan har amurka ba ta daina takura wa jami'an diplomasiyar iran ba da iyalansu to tabbas wannan batu za a mika shi ga kotun duniya domin ta bi wa iran kadinta ya ce jami'an diplomasiyar iran na fuskantar takurawa daga amurka a kungiyoyin ƙasa da kasa irin su majalisar ɗinkin duniya da bankin duniya da asusun bayar da lamani na duniya to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran wani nazari da cibiyar binciken harkokin tattalin arziki ta oxford ta gudanar ya bayyana cewa rikicin cinikayya tsakanin china da kuma amurka ya janyo asarar gurabban ayyuka na yi har sama da 245 a amurka amma ya kuma bayyana cewa idan bangarorin biyu suka kawar da manufofinsu na sakawa juna karin haraji da inganta cinikayya a tsakaninsu za a samu sabbin guraben ayyukan yi a amurkar kafin nan da shekarar 2025 kafar yaɗa labarai ta Reuters ta rawaito cewa kwamitin kula da harkokin cinikayya a tsakanin Amurka da China ta kaddamar da nazarin wanda cibiyar binciken harkokin tattalin arziki ta Oxford ta gudanar. An fitar da nazarin ne kwanaki kalilan kafin zaɓen shugaban Amurka Joe Biden ya kama aiki tare da nazarin manufofin cinikayya na ƙasar duk da cewa Joe Biden ya taɓa furta cewa ba shi da shirin sanya manufofin haraji da shugaba trump ya zartar hukumar kula da ayyukan jin kai da kuma bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana matukar damuwa game da dubban ɗaruruwan masu buƙatar agaji a yankin tigray na ƙasar habasha wanda aka kiyasta adadin mutanen da ke buƙatar agajin domin ceto ceton rayukansu ya kai miliyan biyu har da dubu ɗari uku ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya osha ya ce majalisar ɗinkin duniya da abokan hulɗar da ke samar da tallafin jin kan bil'adama a habasha sun yi kiran gaggawa ga dukkan bangarorin da abin ya shafa da su bayar da dama ga jami'an agaji don shigar da kayayyakin tallafin jin kan bil'adama ga yankin na tigray domin tallafawa mutanen da ke cikin matsananciyar buƙatar tallafin to da wannan zamu gargare sai Allah ya kama can an jima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin wani lokacin mutum kowa da kowa musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara karanto labaran duniya nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya